بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون ba haka ba ne hakan bai faru ba sun dogara da kwaikwayo ne suka ce hakika mun samu iyayenmu a gabaninmu a kan wani addini da wata hanya don sun kasance suna bautawa gumaka saboda haka mu ma za mu ci gaba akan hanyar su wajen bautawa gumaka.